السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام الله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدق وتم na ainihin wato ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan masallaci a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari na kaduna a wannan layi na Hausawa Road, a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gabatar da gwargwadon abin da ya sauwaka gare mu na karantar da littafin Allah akan matakin tafsir ƙur'ani bil da kuma tafsir ƙur'ani bi sunna tafsir ƙur'ani bi aqwalis sahaba sannan sai tafsir qur'ani bi aqwali tabi'i tabi'ina sannan kuma sai tafsir qur'ani bil lugha as-sahiha to a yau zamu tashi fadin Allah ta'ala a aya ta 105 cewa manan sa akarama kallahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله تعالى يتقبض بياني akan su Yahudawa tun da can aya baya ce ma ya waddu ladi na kafaro min ahal likitabi walal mashiriki na an yi nazzala alaikun min khairin min rabbikum ba so tun da ba so ba sa tsauna fata da idan aka samu a tagayir wa tabdil fi a hakamun shari'atul islamiyya allaki ja biha rasulullahi sallallahu wacce manzan Allah ya zo da ita daga wajen Allah sisi maganganu sai su ce me ya samu muhammadu yau ya ce kaza gobe ya canza ya ce kaza sai Allah ya ba su amsa sai ce ma nan sak min ayatin aunun siha na ati bi khairin min ha au misliha wannan maɗin maci wadda taka daga cikin adawatu na ashar bi ma'ana in dai mu shafi wani abu na aya ko muka mantar da kai shi ko muka bar shi kamar yadda bayani zai zo nan gaba to na ati bi khairin min hada mu zo maka da mafi alherin wannan abun da muka bar shi ko muka mantar da kai au misliha ko kuma misalin wannan abun. maci wacce take kamar yadda muka ce a shartiya bi ma'ana in daga cikin adwatu sharti guda goma sha biyu wannan suke yin jazama ga fi'ili mudariki guda biyu don haka nan satsun shine fi'ilun mudari'un majazumin bima ash-shartiyya allati tajzimu fi'ilayn ne, al-ula fi'lu shart was-thani jawabu wa jazaohu ma nansakh in dai mun shafe wani abu na aya aw nunsiha ko muka mantar da kai shi ko muka sa ka bar wannan abu to za mu zo maka da wanda ya fi shi ko mu zo maka da misalin shi na'ati shine jawabin sharɗi na ainihin wato ma to wannan yana daga cikin abin da yahudawa suka wa manzan Allah inkari to malamai suka ce annasku lugatan daga nan nasaka yansaku An annasku lugatan suka ce akan ce al'izalatu awin naslu shay min maudi'in ila maudi'in ciro wani abu zuwa wani abu sai aje masa nasaka <coughs> shi yasa idan na baka littafi ka rubuta littafin abin da ke bango zuwa bango yadda na baka littafin sai in ce maka sai ka ce na saktul kitaba ma'ana na kaltuhu min awwalihi ila akhirihi na na kalto littafin daga bango zuwa bango shi yasa rana sai aka ce sai a cewa na sakata shamsun zilla rana ta ainihin wato tafiyar da ainihin wato inuwa amma a yare na musulunci malamai sun ce idan an ce na saka ko nasir akwai kuma mansuk wanda yana daga cikin abin da malamai suka ce wanda bai san nasik da mansuk ba to bai dace ya fassara littafin Allah subhanahu Ta'ala ba domin surorin qur'ani akwai makkiya akwai madaniya akwai surar da zaka ganta ga ta makkiya ce yar makka ce amma zaka samu kun ayoyinta a madina suka sauka akwai surar da zaka same ta madaniya ce amma ɗaiɗaikun ayoyinta a makka suka sauka abinda zai taimaka maka wajen sanin nasiku da mansuku to sai ka koma kuma bangaren asibabin nuzul sai suka ce huwa rasu hukumar shari'i idan an ce wannan abu nasik ne ko mansuk ne shine ɗauke hukunci na shari'a bi dalilin shari'i muta'akkir anhu da wani dalili na shari'a wanda ya so daga baya misali Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi wa harridil mu'minina alal qital ya kai annaba ka zaburar da mutane ka ziga su akan yaƙi sai ce in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atain idan aka samu mutum ashirin masu haƙuri daga cikin ku za su rinjaye mutum ɗari biyu wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun sai Allah bayan ya gama sai ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum amma yanzu Allah ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum da'afa ya san a cikin ku akwai masu rauni in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn idan aka samu mutum ɗari a cikin ku masu haƙuri akan wajen bin Allah to za su rinjaye arna mutum ɗari biyu wa in yakum minkum alfun idan aka samu kuma mutum dubu sai Allah ya ce yaglibu alfaini bi iznillah shi yasa al’imam abu zai zaid al Ya ce in aka je yaƙi yawan ku ko dubu ne arna idan su dubu biyu ne tunda Allah ya ce ya galibu alfaini izinin iznillah to ku tsaya a buga amma idan ku dubu ne yawan arna ya kai dubu uku to ku koma ku canza shirin yaƙi ba tsoro ba ne ga wannan aya ta kasa ita ce mansu mai shafewar ta sama kuma ita cewa nasir da aka sai da waccan ayat ta farko ta zo sannan ta baya ta zo da aka ta bayar ita ce mansuk ta farkon ita ce nasik saboda haka ka'idan nasiku da mansu dole shi wanda za a shafan ya zo da farko shi kuma mai shafewan ya zo daga wa ya zo daga ainihin wato ƙarshe to sannan malamai suka ce babu yadda za a yi a samu nasiku da mansu sai a cikin abin da ya shafi wato abinda malaman balaga suke ce masa jimla insha'iyya ba jimla kabariya ba Allah ya kawo wani hukunci ya ce mutane su yi daga baya sai a ɗauke hukuncin a ce an yafe musu ba sai sun yi ba kamar ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ya ku masu imani in za ku gana da mandan Allah ko ajiye abin sadaka wannan ayar malamin sun ce an saukar da ita amma babu wani wanda ya aiki da ita aka shafe ta dan Allah daga baya ce a ashfaqtum an ya bayna yaday kun sadaqa yana muku wahala a ce in za ku gana da annabi sai kun aje sadaka fa in lam tajidu in ba ku yi ba ba ku samu fataballahu alaikum Allah ya riga yayin Allah ya riga yafi to wannan shine nasku to idan aka yi irin wannan Allah ya kawo hukunci daga baya ya ga abun ko kuma Allah ya yi nufin ya sauƙaƙa ma al'umma sai ya ɗauki hukuncin ya kawo wani wanda bai kai wancan ba su yahuda sai suke to ka gani a cikin abin da annabi ya zo da shi akwai tufka da warwara me yasa yau zai ce kaza gobe kuma ya ce kaza da shine Allah yake masa raddi cewa ma nan sak min ayatin ai matukar mun shafe wata aya to za mu zo maka ko muka bar wannan ayar to za mu zo maka da misalin ta ko kuma wadda ya fita sannan malamai suka ce ana sanin <coughs> nasiku da mansu da abubuwa guda hudu na ɗaya an yi kunan nasik wal mansu hukumai ne shari'iyye ne da nasik da mansu ya zamanto duka hukunci ne na shari'a don mun ce jumla insha'iyya ce wato nasik da mansu yake shiga Allah ya kawo hukunci ya ce ku yi ku yi ce ku bari shine insha'iyya khabariya kuma malamai sun ittifaqi babu yadda za a yi nasiku da mansuku ya shiga cikin jimla kabariya yanzu in na zo na baka labari daga baya bayan na gama baka labari sai na ce labarin ba haka yake ba me nayi ba ƙarya ba to hasha wa kalla ƙarya ya shiga cikin maganan Allah dan in yi magana zai ce wa man asdaqu minallahi ila wa man asdaqu minallahi hadisa annabi ya sha cewa fa inna asdaq alhadisi kalamullah zancen da yafi kowane zance gaskiya shine maganan Allah amma wannan umarni ne aka ba ku aka ce ku yi zai shaddada muku sai aka janye wannan babin shi daban wannan daban sannan na biyu suka ce an ya kuna hukumar nasu mutarakiyan anil hukumar mansu ya zamanto shi wanda za a ainihin wato shafi ya zo da farko sannan shi wanda ya shafan ya zo da ƙarshe kamar wa'incin ayan da muka buga misali da su sannan an ya kuna hukumar an muƙayyadan bi bi waqtin muayyan ya kasance shi wanda aka shafi an kayyade shi da wani lokaci sananne sannan an yi atazar jamu bayna al-adillaini ko bayna dalilai ne ya zama to tsakanin wannan nasin da wannan an yi an yi ai jam'in su jam'in ya kasa yiwa da sai a ce wannan nasu ne wannan mansu shi ma ta hanyar sanin tarihi ba wai da ka ba kawai kawai idan mutum ya ga wannan ayin za ta ba shi wahala ko wannan hadisi sai ce to wannan hadisin nasiku ne wannan masu ba haka ake ba ko kwa <coughs> sanan na biyu malamai suka ce hanyar da ake sanin nasiku wal mansu hanya ne guda hudu na ɗaya akwai annabar sarih anin nabi sallallahu alaihi wasallam tarantowa ne ingantacce daga annabi shi annabi ya bayani da kanshi ce wannan ayar ta shafi waccan ayar ko wannan hadisin ya shafi wannan hadisin na biyu an naƙalu sari anis sahabi a sami sahabi ko sahabai su ce wannan ayar ta shafi waccan ayar sannan bayan wannan suka ce ma'arifatul mutaqaddim ma'arifatul mutaqaddim min al-mutaakhir fi tarikh a san wanda ya zo daga farko sannan wanda ya zo daga ƙarshe a wajen tarihi wajen nasir da mansur sannan suka ce ijma'ul ummati ala anna hadha nasikun wa hadha mansukun alamin su ijma'i su ce wannan nassin ya shafe ga kuma wanda aka shafe din ba kai wani bane zai zo kawai da ka in ya ci abincin shi ya koshi ya dam kawai ya kalli wannan ayan ce wannan ayan an shafe ta a'a ba haka ake yi ba da haka malamai suka ce ba zai yiwu ba ga wanda bai san nasiku da mansuku ba kawai zai hawo littafin Allah yana tafsiri sannan malamai suka ce annasku ya kasu gida uku na barko ko gida hudu akwai naskul qur'ani bil qur'an qur'ani aya ta zo sannan wata aya ta zo sai ta shafi wancan ayar kamar Allah ya yi magana a akan zina ya ce wallati atina al-fahishata minkum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ko wallati atina al-fahisha wallati atina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum فإن شهدوا عليهن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وأن آية ترو إتتي ناسك سياك ساموات آية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة في تضمن توسن إتتي منسوخ وأن إتتي ناسك wacce ita ce mai shafiyar wannan ita ce wata aka yi aka shafi ko? eh? akwai gyaran? ita ce mansuk na'am mansuk ismu maf'ul wanda aka shafe nasu kuma mai sharewa saboda aka ta farko ita ce mansuk wacce aka shafi waccan kuma ita ce nasu hadin mai shafewa sannan na biyu malamai suka ce akwai naskul qur'ani bi sunnati sahiha duk da sun karawa juna ilimi shin zai yi wa hadisi ya zo ya shafi wata aya wasu malamai suka ce la yimkin wasu malamai suka ce yimkin kamar yadda ya faru akan wasiya Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khaira lil wasiya hadisi yazo yace annabi ya ce babu wasiya ga mutumin da yake yana da gado sannan akwai naskul qur'ani bis sunna sunna ɗalibin qur'ani yazo ya ainihin wato share wata sunna da ake kanta ana yi qur'ani yazo ya share wannan ainihin wato sunna din sannan kaso na hudu akwai nasku sunna bis sunna sunna ta zo ta share sunna da kanta sannan malamai suka ce annasi wal mansuk duk da ya kasu gida uku na farko nasku tilawatu wal hukmu ma'an a samu a cikin qur'ani ga tilawa ga hukuncin a zo kuma a share tilawa a shafa hukuncin duka babu akwai wannan sannan na biyu suka ce akwai naskul hukum wa baqa'ut tilawa a shafe hukunci amma tilawa tana nan kamar waccan ayar da muka karanta ɗazu hukuncin an ɗauke amma tilawa tana nan ana karantawa a cikin ƙur'ani sannan na ƙarshe malamai suka ce akan samu wato naskul hukum ma'a baƙa'i tilawa ko naskul a samu shafewar wato tilawa amma hukuncin yana nan kenan naskul tilawati ma'a hukum ana samun ainihin wato wannan wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da malamai suka ce da haka wanda yake son ƙarin bayani da fa'idojin da ya yasa ake samun wato annasik wal mansuk sai kuma littattafai na ulumul qur'an zai ga bayani cike a ciki Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya ci aunun siha ko makamantar da kai ita fi'ilin nasiya ya manta yakan ɗauki ma'ana guda biyu a larabci in ma ya ɗauki taraka ya bari kamar yadda Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira Allah ta'ala ya ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha ya manta ni ba ta ba kazalika atatka ayatuna fa tarattaha wa kazalika al tunsa mu ma haka yadda ka bar su baka yi aiki da su ba ka za mu barka ko na yawma nansakum kama yau liqa kuma hadha kenan da mu barku kamar yadda kuka bar haduwa da mu yau nasiya da haka wasu malaman suka ce aunin siha ko muka bar wannan ayar ba mu kawo ta ba tunda Allah ya ce sanu ka fala ne tansa illa ma sha Allah kenan cewa za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so ka manta to idan mun ɗauka cewa za mu karantar da kai ba za ka bar wani abu sai abin da Allah ya so ka bari kenan wancan ayin za ta iya shiga cikin abin da ya shafi wannan manan sat min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha aw mithliha ke sai sa Allah yace na'ati bi khairin minha in dai muka jinkirtar da aya ko muka shafe ta ko muka barta ba a kawo ta ba to za mu kawo ta ko muka mantar da kai ta za mu kawo ta misalin ta ko mu zo maka da wata tafita ta sai Allah yace alam ta alam kai ne sauraron karatu da wanda kake karatu baka sani ba annallaha lalle Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in akan kowane irin abu qadirun yana da iko Allah akan kowane irin abu yana da yana da iko to tunda shi huwa yas'al huwa huwa ne, shi la yas'alu amma yas'alu wa hum yas'alu babu wanda ya sai tambayi Allah me yasa ya kaza amma kai in kai sai ya tambaye ka me yasa kai kenan yana da iko ya kawo hukunci yau ya ce ku yi kuma gobe ya ɗauke hukuncin ya ce ga wani shi yasa ya ce alam ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir baka san cewa Allah yana da iko a kan komai ba kuma wata ayan da Allah ya ce wa idza baddalna ayatan na aya idan muka ga dama sai mu canje wata aya a makafin wata aya sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima yunazzil dama Allah shi yafi kowa sanin abin da yake saukarwa shi yafi kowa sanin abin da ya dace da bayi na maslaha su dan haka in ya kawo abu ya ce ku yi kaza daga baya mataki ya ga ma'ana imanin ku ya kai ko ana bukata a sassauta muku a baya sai a ɗauki wannan hukuncin sai a kawo muku badalin shi sannan Allah ta'ala ya ce ne alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard Wa ma lakum دون الله من wala Allah ta'ala ya ce alam ta'alam shin baka sani ba baka gani ba kai ne karatu ko mai sauraron karatu annallaha lahu mulku samawati wal ard lalle Allah gare shi kadai mallakar sama da ƙasa yake shi yasa ya kawo a hamzatu listifham lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mabnin ala sukun ta'alam fi'lun mudari'un majzumun bilam lam wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu anta an harfu nasbin واستقبال وتوكيد ترفع الاسم وتنسب الخبر مبني على الفتح الله لفظ الجلالة منصوب اسم إن اسم أن له سيكاو تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر dan ya ta'aike mallakar sama da ƙasa ba na kowa ne na Allah ne bai ce alam ta alam annallaha mulku samawati lahu ba sai ce lahu mulku samawati dan ya ta'aike mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai shi ya halitta sama da wannan saman da Allah ya halitta wajen wato yadda ya gina ta yana nuna ƙwarewan Allah akan duk irin abin da zai yi sunan da yake da shi al'aziz ya tantanci wannan sunan sannan sunan da yake da shi alhakimu ya tantanci wannan sunan ta yadda kowane irin abu ana sashi inda ya dace a sashi Allahu alladhi rafa as-samawati bighairi amadin tarawna in ba Allah ba wani mutum ne zai iya maka gini a duniya ba tare da ya kafa maka dirkar da za ta rike ginin ba ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ga sama biya nan sannan yace la khalqus samawati wal abdu akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa a wajen Allah ya fi girma fiye da halitta ɗan adam ko alam taro fa khalaq Allahu sab'a samawatin ibaqa ba ku kallon yadda Allah ya halitta sammai guda bakwai wata akan wata sannan ya ma tara fi khalqir rahman min ka kalla ya taɓa daga irin shi ga sama halittar Allah tana da aibu sun marji karrate ne, sannan in ka ɗaga yanzu baka gani baka ƙara ɗagawa. yanqalibu ilayka al-basar khashi'an wa huwa qasir sannan Allah ya ce was samaa banainaha wa naha wa ma laha min furuj sama mun gina ta muka kawata ta ba wanda ya taba daga idan shi yaga sama tana da ainihin wato hudi to wannan yana nuna kwarewan Allah ba wani injiniya a duniya da ya karatun injiniyancin da zai iya kafa maka gini ba tare da wani abu da zai rike ginin ba amma saboda Allah al'azizu ne gagarau ne ya fi ƙarfin kowa duk wanda ya ja da shi sai ya karya shi ya yi sammai guda bakwai ba tare da dirkar da za ta riƙe saman ba wa ma ƙadarullah haƙa ƙadarihi wasamawa su matsuya tun biya mini ko Allah ta'ala inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula shi yasa yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce shi akwai wani yana da kishiya a sama da ƙasa ba shi kaɗai ba ne shi subhanahu wata'ala wanda muka sani to da sama da ƙasan sun lalace dan wannan Allah in yace ayi ruwa wannan sai ce ba za a yi ba in wannan yace ka je wajen karatu wannan sai ce kare ji to shi kaɗai ne kwallon ƙwalwa da hula sharika lahu ba shi da abokin tarayya sannan wa malakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani wanda zai jibinci al'amarin ku wanda ba Allah ba wala nasir kuma babu wani wanda zai taimake ku akan al'amuran ku in ba Allah subhanahu ta'ala ba sannan yace min am turiduna an تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر للإيمان فقد ضل سواء السبيل الله تعالى يتي أم wasu malamai suka ce am ɗinnan harfin ne ko kuma istifham ne bi ma'ana in idrabul intiqali kaman kana magana kana ba mutum labari kana ba shi labari sai ka ce bar ma ba wannan baga wani bari ma ba wannan baga wani kana cikin ba shi labari da haka bayan sun yi abubuwan da za su yi sai Allah ya ban banda wannan ma am turiduna bari ma kai suna nufin wasu ko suka ce a'a am din bi ma'ana a turiduna istifham ne kawai sai aka kawo mimun tare da hamza din am turiduna shin kuna nufin an tas'alu rasulakum ku tambayi annabinku ku tambayi manzanku kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tilka tambaya annabi Musa kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun karanto irin tambayoyin da aka dinga wa annabi Musa lan nu'mina laka hatta lan hatta nara Allah jahara ba yadda za a yi imani da kai sai Allah ya fito kuru kuru mun ganshi lan nasbira ala ta'amin wahid fada ulana rabbaka yukhriju lana mimma tunbitul ardi min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha wa idh qala musa liqaumihi ya allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalika فافعلوا ما تؤمنون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها يسر الناذرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لموتلين قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فشيني الله يكي سونا ya karantar da al'ummar manzon Allah ladabi a wajen karatu yau am turiduna shin ko suna nufin ne an tas'alu kuma su dinga tambayar annabinku su wakinan su yahudawa kama su ila Musa min kablu kamar yadda aka dinga tambayar annabi Musa kafin shi da suka zo suka ɗibo tambaya annabi ya ga tambayar ta yi ma ɗin ta yi girma yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim minas sama'i annabi ya ga ya za a mutum su zo ce ba za su imani ba sai an sauka da littafi daga sama sai Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbar min zalim ayan kana ganin wannan tambayi tana da girma to sun tambayi annabi Musa abin da ya fi wannan girma ma sun ce masa ba za su yi imani da shi ba sai Allah ya fito kuru-kuru sun gan shi sannan za su yadda in kana ganin wannan tana da girma to waccan ta to saboda haka a addinin musulunci akwai tambaya amma abin da ba a yadda ba shine tambaya ta ɗakkure ga wanda za a tambaya ɗin duk wanda yake yin tambaya ta ƙure wanda yake tambaya ta wannan tambaya ce irin ta hudu kamar yadda muka karanta su suke yi shi yasa da yawa daga cikin sahabban annabi da suke yin tambaya don su gane addini Allah bai taɓa zargin su ba shi yasa ayoyi guda ɗaya har guda goma sha biyar Allah yana ce ma annabi yas'alunaka ana tambayar ka yas'alunaka anil ahilla واللي هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتي البيوت من أبوابها يسألونك عن اليتامى قل هي مو... يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها أنا تنبير النبي يسألونك ماذا أهل لهم سنة تنبير مياه للتقريسو to tunda ana tambayar annabi tambaya guda iri uku ce akwai wanda yake tambaya tsakanin shi da Allah bai gane ba yana so ya fahimta ne to irin wannan ne Allah ya ce wa annabi wa amma sa'ila fala tanhar wanda ya zo yana tambaya karka dinga buga masa tsawa to shi yasa duk yadda zaka zo da tambaya sai annabi hakuri da kai saboda wancan ka'idan wa amma sa'ila fala tanhar to shi yasa wasu daga cikin sahabbai in sun yi jayayya da annabi annabi ya ce suka ce Allah bai saukar da wahayi yana zargin su dan gaskiya suke nema ta shi yasa makarantar ahlus sunna ta sha bamban da makarantar da ba ta sunna ba yanzu Allah ka ji kan dattijan arziki mala bakar gudu har gobe in an sa karatun shi a rediyo za ka ji a karatun in yana yi za a yi hayaniya wani lokaci ɗaliban su ce ya ce a yi kaya kaya kaya kaya malam ya ce to aje a ci gaba da karatu ko kuwa saboda makaranta ce irin ta manzan Allah a makaranta annabi ba ma maza ba har mata zuwa suke su tambaya kuma ba su amsa su gaba to wani sai ce ba za ka tambaye shi ba sai ka haddace hadisi dubu ko kaga wannan ka'ida ce wacce ma anzala Allah bi hamin sultan rabi fa annabi su dan sako garin su ya ji wa'azi ya taso da ya zo ma wajen annabi sai da ya ce na zo wallahi zan matsa maka da tambaya ya ce ka tura ɗan saƙo garinku ya ji ya ce mabota ma Allah shi kaɗai kar mu haɗa shi da kuwa kuma mu yadda kai manzan Allah ne manzan Allah ya ce ka rantse da Allah ya ce wa manzan Allah ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka manzan Allah ya ce na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni annabi bai zara ido ya ce ka dai san ni annabin Allah ne ashe baka da kunya sai ma ka san a'a annabi bai ce mai haka ba annabi ya ce na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni annabi ya bashi amsa ga hadisai nan da yawa a zo a yi ma annabi tambaya wancan hadisin mutane sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasalu an ibadatin nabi suka tambaya ya ibadar annabi yake har gidan shi ma suna zuwa su tambayi matan shi fatawa shi yasa Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab akwai malaman da suka fassara mata'an da fatawa to ana zuwa a tambayi fatawa ta addini to kawai sai wani addini fa ba nashi ba shikenan sai zo saboda kawai yana karanta ba sai sa ka'ida sai ce ba za a mai tambaya ba da ka daga hannu sai ce ka haddace hadisi dubu in ba ka haddace hadisi dubu to in na haddace hadisi dubu me zan yi a majalisin ka ni ma ba sai biyan buɗe na hawa kuma a ina ne aka samu a musulunci cewa sharaɗin idan na yi maka tambaya ka bani amsa sai na haddace hadisi dubu a ina aka samu wannan sharaɗin ran da yar gidan annabi ba ta da lafiya danta zainab bai da lafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gida zainab ta turo cewa annabi ya je manzan Allah ya tura yana karanta mata sallama yana gaida ita ta ƙara turowa ta ce lalle annabi ya taso ya je har daga cikin annabi abin da yake faɗa mata cewa inna lillahi ma akada wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu li ajalin musamma faltasbir wal tahtasi ta ƙara furowa lalle annabi ya taso ne annabi ya tashi ya ɗibi mazaje daga ciki akwai irin su sa'ad bin ubada ya tafi da su aka ɗauko yaron wa nafsuhu ta ƙaƙa ran yaron tana kai komo wanda Allah ya kalli yaron da tausayi ya kama annabi sai hawaye ya fara zuba sa'ad bin ubada da ya ga annabi yana hawaye sai ya rasulullahi ma hada me haka kai ba ka ce kan me kukan mutuwa ba kai ya hawa yake zubo maka yanzu sai manzon Allah bai a'a ya san tsakanin shi da Allah yana tambaya ne ya gane addini sai ce wannan irin wannan ba shi na hana ku ba irin wannan rahama ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala irin wanda na hana ku irin wanda kuke daga murya da tsalle da waye a jahiliya kaga annabi ya ce to kai zan tsine ma fa <laughs> a bai ce ka san akwai masu haka ba wai cewa to in kaga wani shehi yana aikata wani abu to kakka kuskura ka ce lima fa'alta kaza dan me akar makallawa dan me akai kaza anna kullu man qala li shaykhihi lima la yuflihu abadan duk wanda ya ga shi ya aikata wani abu ya ce akar makallawa me dalili to kai dan wuta ne suka ce fakar tasduru min shek suratun mazmuma fi zahir za iya ganin wato shehi yayi yi abu a zahiri kana ganin abun bai dace ba amma huwa mahabub fil batil wannan abun kuma a batini yana da kyau dan haka in kaga ya karbi kudin wani ya cinye a zahiri ne kaga ya karbi kudin wani ya cinye amma a batini ba haka abun yake ba to kaga wannan wannan wani irin addini ne kaga ba zai yi ba saboda haka tunda addini ba kayan gidan kowa bane wanda aka turo da addinin ana masa tambaya mu abin da bai mai da shi babban da rashin kunya amma duk wanda ya kawo abu in ba a gane ba a tambaye shi wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci na haka hadisai da yawa gashi nan ana wa annabi tambaya to akwai tambaya shi yasa wancan matar Allah da ya saukar da qarisa ne Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kaga zuwa sai gaban mandan Allah shine tujadilu ta zo da matsaloli tana tattaunawa da annabi akai har Allah yake wallahu yasma'u tahawurakum amma duk da Allah yake tujadilu kuma bai yi zarginta ba saboda tana neman gaskiya ne annabi ya zo wucewa ya rasa habbai akan hanya yake musu ina muku kashiri da zama akan hanya suka ce wallahi ba makawa sai mun zauna nan wajen annabi ya ce to in ce kun zauna ku kiyaye haƙƙin hanya ku kiyaye kaza da kaza da kaza da kaza annabi ya ce sun mai rashin kunya ba to kai wani sai ya zo sai ce to ba za ka mai tambaya ba kana tambaya sai ki baka da kunya haka ake to wannan zai nuna maka lallai fa mala abakar gumu wallahi malamin Allah ne ko a yi tambaya a yi tambayoyi da ƙarami da babba da na tsakiya da na ƙasa kowa ya tambaye shi malam ya bada ansa abin da ya ga karatun mutane bai kai bai ce a ci gaba da karatu a yi hayaniya wani malami ne a cikin manyan malami a ƙasar nan a majalisin shi in ka dawo janibin da ba na sunna ba ake mai irin tambayar da ake mala abakar gumi babu saboda waccan makaranta ce irin ta annabi min ba'dihin khalifun Allah ya kiyaye to saboda haka akwai kuma tambaya ta lagau watan tambaya ta kure shine annabi yake ta fa inna ma ahlakal ladina man kana qablakum kasaratu su'al yawan tambaye tambaye na kure dan a kura mutum lan nu'mina laka hatta tabzila lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufarjira al-anhara khilalaha tabjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafa aw ta'ti billahi wal mala'ikati sabila أو يكون لك بيت من زقرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا wannan tambaya ce ta ta'annuki wacce ake yi dan a kura mai yinta wannan haramun ne a musulunci akwai tambayar da ake yi dan a gane addini Allah ya maye umarni ya ce fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lam ku tambayi wanda ya san abu idan ku ba ku sani ba wani lokaci ma ka san abu dan a ƙara ba da fa'ida sai ke tambaya a kan shi sanda annabi ya ce salafatun man kunna fihi Waje da halawatul iman wanda ya kasance akan abubuwa guda uku ya samu imani mai zaƙi sai ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da annabi ya kasance ka kusan su fiye da komai na Umar yana so annabi ya daɗa fito da wani abu sai ya zo ya ce ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nasi allati baina jambayya yace wallahi na fi son ka fiye da kowane irin abu sai dai raina da ke tsakanin na annabi yace masa wallazi nafsu muhammadun biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi ba yadda za a yi ɗayan ku yi imani sai ya fi son suna fiye da ran shi sai na umar ya ƙara dawowa wannan a alaihi wa alihi wa sallam yace wal sai sayyidina umar yace wallazi anzala alaykal kitaba na rantsi da Allah wanda ya saukan maka da littafi na fi son ka fiye da raina wacce ke tsakanin hakarkari na manzon Allah ya ce to yanzu ka samu ya umar da akwai kuma tambaya ta lagau mai yin ta yana yi ne kawai dan ya bata ma wanda yake tambaya lokaci shi ba wani fa'ida a ciki mutum yanzu yana tambaya ka da Allah da kaza da kwai wanda ya riga wani in ka ba shi amsa ka ce kaza ya riga kwai ko kai ne dan Allah mai za amfana da shi babu sai ce maka an ce annabi zakariya sanda aka yi qura'a a can kogin urdum ayyuhum yakful maryam da wannan alƙalamin sai ce da Allah wai alƙalamin na kara ne ko fensir ne ko biro ne ko irin wannan muke amfani da shi na gida ne idan ka faɗa min wannan me zai amfana da shi babu to hatta irin wannan tambayar wasu sukan zo su yi ma annabi tambaya amma ba in cikin gari ba ɗan ƙauye kuma annabi ya haƙuri da su wani yanzu ya ce na zo zan yi tambaya annabi ya ce ne tambaya kai ce ina da dirhami ya zan yi da shi sai annabi ya ce ka ciyar da shi ga kanka ba sai fito da su duka a bashi amsa ba sai fito da na biyu sai ce to wannan ma ya zan yi da shi sai annabi ya ce to ka amfani da shi ga iyalanka sai fito da na uku wannan ma ya zan yi da shi sai annabi ya ce ka amfani da shi ga iyayenka sai fito da na hudu wannan ma ya zan yi da shi sai annabi ya ce kai ka sai da za ka yi da kayanka ana karatu wani sai ce yana tambaya mai tambaya ka sai ce ya rasulullah waye babana sai annabi ya ce babanka kai dan wane ne babanka wane a ci gaba da karatu ko sallallahu alaihi sallama. to shi yasa wannan sai dabbaku irin wannan hakurin sai dabbaku a majalisin dattijan arziki in yi tambaya kai kwaba in malam ya gaba na baka amsa bane sai ce ko a ci gaba da karatu amatin ka je tambaya ce ya kawo wasu ka'idoji ma anzalallahu biya min sultan to ai kaga an fita daga da'ira ta addinin musulunci ba musulunci ake ba in dai a musulunci ne in mutum ya zo yana tambaya bai gane abu wato ai masa bayani wannan shine ka'ida ta addinin musulunci dan haka Allah ya ce wa man yatabaddalil kufra bil imani duk wanda ya canja ainihin wato imani da kafirci yayi musanya dan dama Allah ya ce ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda sune wanda suka sai shiriya da bata ta hanyar miƙa bata ko miƙa shiriya su karɓi bata to wanda ya miƙa ainihin wato imanin shi ya karɓi bata shi ma sai Allah ya ce faqad dalla sawa as-sabil wannan mutumin ya bace akan tafarki wanda yake madaidaici sannan Allah ya ce ne wadda kathirun من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله تعالى يتقبل السيمانة ود su da yawa سنة su, سنة قولي suna fata. min ahalin kitabi daga cikin wanda aka ba su littafi sune yahudu da nasara lauyar duku ina ma da za su mai da ku ku zamanto kafirai min ba da imani kun bayan da kuna da imani shi yasa wata ayan Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafiri idan kuka ce za ku bi wani bangare daga cikin yahudu ko nasara wanda aka ba su littafi to za su mai da ku ku zamanto kafiri bayan da kuna da imani wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul ya za ku kafirce mu ayoyin Allah bayan ana karanta muku ayoyin Allah a cikin ku akwai manzon Allah ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم to sai Allah yake cewa me yasa suna so su mai da ku ku zamanto kafare saboda hasadan min indi anfusihim saboda hasada da abin da ke wajen su da abin da Allah ya muku na falala yake so suke so ku zama ainihin wato kafare to me hasada shine at-tamannu az-zawal an ala ghayrika Allah ya mu wani ni'ima kai fatan Allah ya gusar da ita ne hasada shi yasa duk mai hasada rigima suke yi da Allah duk abin da kaga wani ya samu a rayuwar shi bai isa ya samun ma da kanshi ba Allah ne yake samar mu kuma a rayuwa fa ka wutar da kanka babu yadda za a yi wani kuma ka ce wani ba zai fi ba wanda ya fi wani ya ce kuma shi ba zai yadda kowa ya fi shi ba to wannan ya ɗauko rigima da tafi ƙarfin shi shi yasa Allah ya ga dama sai ka fara neman kuɗi ka buga can kayi can kayi can kayi can wani yaron sai taso a ƙarƙashin ka shi tun da yake ma yankin su bai taɓa wuciya ba wajen neman kuɗi idan kuma Allah ya ga dama ya jarraba ka sai ka dawo ƙarƙashin shi ka nema abinci da ka yi girman kai ka ce to yaushe ya taso waye shi kuma ƙarya ne ka ga mutum yana fi fiƙe da yanzu ya san ko shi waye fa amma sai ce wai waye shi shi waye shi kaza kaza haka ake to wannan duk abin da ya ɓaci yahudawa shine hassada annabi kuma ya ce dabba ilaikum da'ul umam qablakum cututtukan wanda suke gaban ku yayi tafiya ya shigo cikin ku sai ce al-baghdu al-hasd wal akwai hasada da kuma kiyayya da juna to shine at-tamal guri wani Allah ya yi masa ni'ima kai fatan ni'iman ta gushi malamai suka ce mataki biyu ne akwai wanda Allah zai maka ni'ima yana fatan ta gushi shi ya samu kai ka rasa shi yayi ne shi ya samu akwai wanda yake da irin wannan nau'in na hasada akwai wanda Allah zai maka ni'ima shi abin da yake so a yi ragas kai ka rasa shi ya rasa to wannan ita ce hasada ma mafi muni amma wanda ya yadda shi ya yadda da cigabanka shi bai baƙin cikin cigabanka amma shi abin da bai yadda ba karka bi shi malamai suka ce wannan kawai na da nau'in nau'in hauka hauka ne kawai dan ba yadda za a yi ka ce a rayuwa wani ba zai fi ka ba da shi yasa annabi da aka tambaye shi ayyun nasu abdal waye yafi kowa daga cikin mutane sai manzon Allah yake cewa saduqul lisan makhmumul qalb sahabbai suka ce ya rasulullahi arifna mun san saduqul lisan idan an ce mutum saduqul lisan mai gaskiya harshe mun san wannan me ma'anan makhmumul qalb sai manzon Allah ya ce at-taqiyyu an-naqiyyu allazi la isma fihi wala gilla wala hasana zuciyar da take ga attaqiyu zuciyar da take akwai tsoron Allah a ciki annaqiyu ga ta da tsarki la isma babu zunubi a cikin zuciyar wala gilla babu kiyayyar wani musulmi wala hasada kuma mutum bai kwana da jin haushin wani Allah ya masa wata ni'ima bai jin wannan to shi yasa Allah da yace yawma la yanfu umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim to daga cikin kasancuwar zuciya ta zamanto salimu a matsayinka na musulmi ya zamanto baka jin haushin wani akan wata ni'ima da Allah ya masa irin zuciyar sahabin nan da annabi ya ce yanzu dan aljanna zai shigo sai aka ga wani mutum ya shigo ya ajiye takalmansa ya alula ya kabbara ya nafila gobe annabi ya ƙara cewa dan aljanna zai shigo sai aka ga wannan mutumin ya ƙara shigowa sai da aka yi haka har su uku washe gari bayan an tashi wani ya bi shi ya ce ni bako ne ka saukar da ni kuma su ka'idan larabawa mutane ne wanda suke da karamci wanda har yanzu duk wanda ya je kasar saudiya zai faɗa maka haka sai mutum ya yi kwana uku yana baka abinci ba zai tambaye ka ba ina za ka je sai dai ranar na hudu sai tambaye ka ina za ka je ya zo ya ga wannan mutumin bayan ya sauke shi ya ga to a in sallar dare yake ta nafila shi wacce yake wannan mutumin baya iya domin shi ya ga sai karshen dare sannan ya tashi dan yi abin da ya sauka a asuba in ya zo ya sallah ya koma gida kwance shi sai da aka yi kwana daya biyu uku ranar na hudu da zai tafi yace dan Allah barin tambaye ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna zaune yace dan aljanna zai shigo naga ka shigo ya ƙara faɗa naga ka shigo ya kara faɗa naga ka shigo wani aiki kake yi har Allah ya yi maka wannan albishir din ta bakin manzan Allah sai ce to gaskiya ni ina da wani abu ni tun da nake ban taba kwana da jin haushin wani musulmi ba a zuciyata ce na kan shelanta ma Allah idan zan fita cewa Allah duk musulmin da ya min laifi kafin ma ya min laifin na ya fi masa saboda zuciya taƙiyu na ƙiyu la isma fihi wala gilla wala hasada kama yanzu ka kalle da dan hasada ya lalata mutane son shugabanci a masallaci sai ga ana ta rigima tsakanin liman da na'ibi saboda harkar shugabanci me a ciki ba wani abu da ke cikin sai da wani lokaci in ana samun kuɗi kaga dole a yi ta rigima kuwa kaga su almalu almalu sun mi almalu bil mal li kasarat mail al insani ilaiha wadan adam yana yawan karkata zuwa ga kuɗi haka ake to wanda yake so ya zauna lafiya daga cikin addu'ar da zai dinga yi dinga yin addu'a Allah ya raba shi da ma wani hassada duk abin da Allah zai yi min wani na'ima to ka roƙa faftago inda Allah rizqa ka nema a wajen Allah in kara kuma wannan ka'ida ne fa a karatu ana samun wannan a iya fara karatu tare da wani ajin kuɗi amma in Allah ya ga dama sai ya zama malamin ka to karka ce shi din banda eh wa masami ne na wani labari idan yana mu wasu ɗalibai karatu irin wasu ɗalibai ka san wasu ɗalibai akwai reni ba kowa bane idan kuna mataki iri shi musamman karatun aji zai yadda cewa karatun aji daban in an fito wajen aji kuma daban in an zo wuce sai a ce to in an ce waye ke karatun aka ce ai malami ne sai ta a mutumin da ajin mu daya sai yana ganin tun da ajin su ai bai kai matakin da bai karantar da kowa ba yana ganin ai ba bambanci kuma ƙarya ne a ran shi ya san cewa akwai bambanci tunda in ba malami a ajin a makaranta in an ce wa na zo ka ɗauki darasi ka karantar shi ba zai iya amma wanda yake ganin cewa ajin su ne ya san inda babu malami gabaki ɗaya a ajin wannan zai iya ɗaukan ajin ya riƙe amma saboda hasana sai ka ji mutum ya ce ai ajin mu ɗaya to kuma kaga ba a yin haka to a karatu ma akwai wannan a kasuwanci akwai wannan a komai harkar rayuwa akwai wannan wani lokaci ma Allah sai ya kawo jarraba tsakanin ɗa da uba ne kai ka tashi ka yi fafutuka ka ta neman kuɗi baka samu ba yaron da ka haifa in ya taso shekaru kaɗan sai kaga Allah ya masa arziki ma ɗin ka tashi kana ta fafutukan neman karatu ka kai can ka kai can kuma Allah ya ga zuciya ka kana so ka tara karatu ka zama malami sai kaga yaron da zaka haifa shi zai zo ya zama karatu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya yi karatun da duk duniya tana jin shi to in Allah ya riga ya yi hukuncin shi akan abu to mu haƙura mu sallama mu hukuncin Allah kawai shine zaman lafiyar mutum amma daga nan da ka dawo kace wayewa ne bai isa ba shi waye shi wato shikenan ka riga ka shiga matsala kuma duk wanda yake da hasara yana rigima da Allah subhanahu wa ta'ala ne in wani ya samu matsayi kace dan min ya samu to yanzu kana rigima ne da Allah dan ya ya bashi wannan ita ce ka'ida to kuma irin wannan wannan ciwo ne na Yahuda Allah ka raba mu da hasara Allah yake min ba amin indi anfusihim daga wajen kawo kansu min ba ma ta bayyana lahum lahumul haqq bayan gaskiya ya riga ya bayyana gare su da haka Allah ya ce fa'afu ko hmm. ka yi afuwa ko ku yi afuwa wasfahu kuma ku dinga kau da kai hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin shi wasu malamai suka ce har sai Allah ta'ala ya zo da ainihin wato mutuwa yan wani lokaci Allah ya kace hatta ya ati Allah bi amri yana nufin har sai Allah ta'ala ya zo da ainihin wato mutuwa wasu kuma malamai suka ce hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ta'ala ya kawo daular ainihin wato musulunci na ka inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu sai ƙara maimaita wannan qadir din Allah yana da iko akan kowane irin abu babu wani abu wanda Allah ta'ala ba shi da iko akan shi wani mutum ko annazar bin haris ne naman taɗe daga cikin kafare a cikin garin Makka. ya je ya samo da diddigaggen ƙashi wanda ya fata-fata ya zo gaban mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yace ka ce idan an mutu za a tashi annabi yace kwarai kuwa idan an mutu akwai tashi kuma akwai hisabi akwai sakamako akwai wuta da aljanna sai ce wa annabi in ko da gaske ne wannan kashin Allah ya rayar da shi mu gani yana gama magana sai Allah ya curo malaika jibrilu ana raddi cewa lam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin shin wannan mutumin da ya zo yana jayya da annabi bai gani ba mu ne muka halitte shi daga digon mani fa idza huwa khasimun mubin sai gashi ya zo yana mai husuma mabayyaniya Allah ya ce wa daraba lana masalan har ya zo yana buga mana misali wa yake buga misali annabi amma Allah ya ɗauke abin daga kan annabi ya ce wa daraba lana masalan saboda annabi ɗan saƙo ne daga Allah wanda ya girmama annabi ya girmama Allah wanda ya wulaƙanta annabi ya wulaƙanta Allah wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ya manci yadda aka halicce shi qala har yana cewa man yuhyil idama wa hiya ramin waye zai raya wannan kashin bayan kashin yayi fata fata sai Allah ya ce to ga amsa qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra Allah da ya raya wannan kashin farkon lokaci kuma shine zai raya shi a karo na biyu sai ya ce wa bi kulli shay'in min qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu yayi shi yasa tun a duniya ya kashe wasu ya raya kowa ya gani iri iri sannan ya ce ni wa aqimu salatakum wa aqimu lokaci ya na'am wana tuhammi muni an fusikun khairin tajidu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir Allah ya ce wa aqimu salata mu tsayi da sallah mun ce akwai bambancin yin sallah da kuma tsayi da sallah ba duk mai yin sallah bane yake tsaye da sallah sannan wa'atu zakata a kuma ba da zakka idan mutum yana da dukiya yanzu ne sabi an ya kai dubu ɗari hudu da yan kai ko to a kasa eh da nawa ne ina mala'u ko ba mala'u eh ya yi badiyar labina amonu ko kasan yana daga cikin falalan talauci kenan mafi yawancin masu yin addini talakawa ne ba haka ba ne to saboda haka yanzu nisabi ya kai ɗari hudu da yan kai don mutum kuɗin shi ya kai shekara sai ya raba gida arba'in ya riƙe talatin da tara sai ba Allah ɗaya amma ina yadda Allah ya kiyaye inda ba gwamnatin musulunci ake da ita ba ba wanda za ku ture kwato da ƙarfin bala'i shi kenan sai dai abinda mutum ya ga dama ya cire ya zo ya ce gashi zakati wani ma ya raba naira ɗari ɗari wani ma ya sai hau wani wajen ya watsu in ya watso mutanen Allah gayi in aka tare a ihu wannan ya soka ma wannan wuka ta kan naira ɗari biyar akwai masu yin wannan amma inda akwai gwamnatin musulunci a'a kowa an san abin da yake da shi a kawon in lokaci kawai ba ma a bukatar sai an tambaye ka ko sai an nemi yadda ka su sai dai al'amili na alaiha kai su je bankin su cire wannan kuɗin shi kenan wanda yake da biliyan ɗaya sai cire miliyan arba'in wanda yake da biliyan biyu ya cire miliyan tamanin wanda yake da biliyan uku ya cire miliyan ɗari da ashirin na zakka ne da eh? saboda haka harkar zakka abin sai a hankali saboda haka wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar da kanku min khairin na kowane irin alheri ne tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakon a wajen Allah za ku samu inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah ya kasance wato inna allaha lalle allah bima ta'maluna duk abin da kuke aikata basir allah ta'ala yana ganin wannan abun kuma zai saka ma bayi akan shi saboda haka zamu tsaya nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah babu kana jama'a